same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta hausa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 26 ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan salon tarbiyya a wannan zamani da muke ciki. To haka yake zara. masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan wannan maudu'in namu na yau. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Halima abdulra'o da bakin da ta gayyato mana zauren namu na yau. Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina sai kuma Ummi tarabi mai kamfanin Sacroglu wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin ya bi abokanan shi shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai ta'ammali da miyagun kwayoyi. To bari mu fara gadan-gadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi wasu na ta'ammali da miyagun kwayoyi wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani. Me kike ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara? Wato a malam gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske na farko dai abin yakan taso daga gida musamman ta fuska iyaye akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyin kula game da tarbiyyar yaran su za ki ga yaro ya tashi ya fita uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba ba su san da suwa yake ta'ammali ba ba su san ina yake shiga ba daga zaran yaro ya fita daga gida za ki ga babu abin da ya damu iyaye wanda kuma a halin gaskiya a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun ba da wa'annan 'ya'ya amana ga iyayensu domin ai shi da in ka haife shi Allah ya dora ma iyaye tarbiyyar su tun daga ciki har ya zuwa haihuwa har ya zuwa reno har ya zuwa ya tasa ya zama mutum duk suna alkashin kulawan mahaifa ne to da zaran an samu mahaifa sun zama masu sakaci sun zama masu halin ko in kula ga 'ya'yayensu to komi yana yana iya faruwa musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu saboda haka kangarewa 'ya'ya da muke gani da muke fama da ita musamman arewacin najeriya inda nan ne ne wayo nan na fito ya ta'allaka laifin kashi tamanin bisa ɗari ya ta'allaka wajen maza domin mafi yawan mazajenmu na arewacin najeriya hausa fulani idan za ki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu da zaran mace ta samu ciki babu kuma ruwansu da ita ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna taya yafa babu abin da ya dame shi idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe kila sai kin yi bacci 'ya'ya sun yi bacci ki ganshi to ta za a yi mace dan ma Allah na ba mu ƙarin imani da ƙarin hali a ban mata duk tarbiyyar 'ya'ya hannunta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar 'ya'ya musamman arewacin Najeriya maza suna ba da gudunmawa kashi tamanin bisa ɗari domin da za a haɗa ka hannu a haɗa karfi da karfe ina tabbatar maki wannan irin taɓarɓarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan duk na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai za ka ga wata ta ya'ya fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a ban mata tarbiyyar wa'annan ya'ya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka a maza maza su ne ke da laifi ya da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an ban su su gani to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwa mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware ma 'ya'ya ɗakuna an ba su talabijin da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tun da mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da mu duk auren da aka shimfiɗa bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar maki ba za a samu yawaita fandararrun yaya ba yawanci an tahi an je an yi abin da ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyyar al'ummominmu. To masha Allah wasu kuma na alakanta kangarewar yara da sihiri ya magana take. To wannan ma akan samu amma dai mu a koyarwar da muka samu ta addinin mu ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wanda in dai ka dage kana yin sa askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah kuma ba wanda ya fi karfin sihiri ya ci shi kuma abokanai dama ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar 'yan adam musamman yara matasa wanda suke wani adolescent stage wato yara wanda suke tarayya da su wanda suke daidai shekarun su daidai ajin su so dama za ki gama har ire-iren wani yaran wannan lokacin da suka taka za ki ga sun ma fi jin magana abokai fiye da iyayensu saboda rayuwarsu ta yi zama kullum tare da abokai suna dan wayau suna fita suna haduwa da abokai shi ma wannan duk yana bata tarbiyyar yara amma ma dama ka dage ka bi sunna ka bi koyarwai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye Allah zai kiyaye ka. Menene mafita ga wannan masifar? Me ya kamata iyaye su riƙa yi domin ta 'ya'yansu su ba su tarbiyya? To alhamdulillah Halima abin da ya kamata iyaye su yi na farko a ji tsoron Allah kowa ya ɗauki nauyin shi wanda Allah ya ɗora masa akan iyalin shi sannan kuma a kasance duk auren da za a gina a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da manzon ya koyar da mu sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakaninsu da Allah su kula su haɗa ƙarfi da ƙarfe maza da mata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu da inda suka shita da inda za su shiga da abokan da suke ma'amala da su da makwabta da sauran al'ummar da suke kewaye da su to idan aka yi haka za a samu sauki kuma za a samu rangwame musamman zamantakewar da ake ciki yanzu wanda kana nan in ka ga ɗan makwabci yana bai daidai ba baka tanka mai ba kamar zamanin da muka rutso da ba wanda makwabci zai hukunta ɗan makwabci Ɗan uwa zai hukunta ɗan ɗan uwa saboda haka mu cire sukan zukata a tsankakaninmu mu yi ma kan adalci mu kuma haɗa kan ƙarfi da ƙarfe hukuma ta shigo iyaye su shigo malaman makaranta su shigo malaman addini su faɗa ma hukumomi gaskiya sai a samu nasara. Gare ki ummita ya kike ganin batun tarbiyyar yara a yanzu? To tarbiyyar yanzu dai kamar yadda na ce su yara ne yanzu ba wai zaka dake su ka ce zaka hana su yin abu daga dukan sai me zaka iya kwace wani abu da suke so baka ba su ba. In ka hana su abu dole za su shiga hankalin su ko don a basu wannan abin za su gyara tarbiyyar sa su tunani to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da shi tunda yanzu yaran yanzu peer pressure ne yake dawainiya da su kamar a ce iphone sabuwa ta fito kana da yaro dan sha shida sha bakwai yana son iphone din nan sai maka wani abu ba daidai ba zaka iya kyan sai mishi iphone din nan dole ya gyara ɗabi'un shi saboda yana so a siya mishi iphone din ko ka sai mishi iphone din nan ya canja ɗabi'un shi za ka iya kwace a baka yaran yanzu su ba su san wai duka ko menene ba kawai ka yi abu a kwace abinka ko a yi maka abu shikenan ko in suna son wani abu in baka yi musu dole za su gyara halin su tsakanin da Allah zan ce problem din duk abin da yara suka yi suka ga dama in suka ga dama su abin zan ce daga iyaye ne maybe in baka mai da hankali akan abin da ɗanka yake ba duk abin da ɗanka yake ka san yana yi baka mai da hankali ne ka kula ba wai zaka ce ne ai an gaya maka ƙarya ne ba yaron ka zai ringa wani abu mai kwan ka mishi magana ya daina ko ka kwaɓe shi ya daina kawai sai ka bashi ai yaro ne in ya girma zai daina don kana barin abu yana yana karamin abu yana girma yana girma haka duk zai zama abu ya ɓaci ka rasa mata ya zaka abu kamar yanzu yara in suna kanana in suna wasa da su yaran za su na fada suna kwata abubuwan yara mai kwan kai mai yaran ka magana ka hana shi ka ce ai yara ne ba faɗa ne in suka girma za su daina duk yaran ta ne to irin wannan in baka hana yaran ka duka in suka girma za su ɗauka kawai haka ake rayuwa zai zama musu jiki kama ka sauki kwantolin ɗinsu to kin ga kamar kananan yara irin 'yan shekara hudu ba wani ganewa za su yi sosai ba su dai in kana su abu kamar for example suna da ɗan ipad ɗinsu su ka kwace ce masu saboda sun yi kaza ka kwace kin ga punishment ne baka daki ɗanka ba baka yi mai wani abun mugunta ba ya ka ki saboda nayi kaza ne to zai gyara zai daina kin ga kamar yaro na shi in yi abu maybe in yana son alawa zan hana shi zan ce saboda yayi kaza sai ya gyara ko zan kwace ipad din shi ko zan hana shi kallon tv ko zan sa shi a kona in bar shi kawai sai ya zauna a nan saboda yayi abu to ba dole sai ka bige danka shine zaka ce zaka gyara shi ba abu ma mai sauki za ka iya yaran ka ya gane ya yi kuskure ne su kuma game da yara irin wanda za su ka irin shekara goma sha uku za ka dan iya ba wai ina cewa ka ki yaran ka ba amma ni personally zan iya bugun ɗana in ya yi abu ba daidai ba kamar in ya yi babban abu a ce ya ɗauki abin da ba na shi ba ya zo ya boye yana pretending nashi ne ko ya ce an bashi in na gane zan bige shi saboda ba shi ba ne to in dai ipad ce ka kwace ya zai zai biyo ka ne ya kwace shi sai dai ta kukan shi ya gama in tv ce ka zare wayar tv din ko wani abu ya zai ya kunna bai san inda ka ajiye ba saboda mu ma gaskiya muna yara in muka yi abu mama na tana kwace abubuwa ko tv lokacin mu muna kallon dvd sosai sai ta dauke dvd din ta nade ta tafi da ita ta boye ta bayan da zami sai mu hakura kaman sanda ina kaman 16 shida in nayi abu a wayata in ta kwace wayata ta boye za ta iya wata daya ba ta fito min da ita ba to kin gane irin wannan abubuwan discipline ne ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya hakura tunda ba wai kuɗi gare shi da zai je sai sabuwar waya ba dan mitsitsi ne ba wai zuwa zai hau saman wardrobe ya dauko dvd din ko ipad din ya kunna ba kai wani dan minor abu zaka wanda bayan da za su yi dole su haƙura. Ito eh gaskiya kin ga irin abin a ce intanet ɗin nan da yara suke hawa anyhow kin ga kamar ni yaro na shekara shi hudu ba zan ba shi access gaba ɗaya YouTube ba so akwai wani application na YouTube Kids na yara ne shi kawai na musamman to shi kaɗai nake bari ya kalla kuma bayan YouTube Kids ne ina saka abin parental control akai kuma ina da access to abin da yake gani so abin is linked to account ina in na duba zan ga abin da yake kalla da abubuwan da yake zan iya rufe wani abin da bana so ya gani zan iya buɗe mai abin da nake so ya gani takamimina za ka iya cuzin abin da kake so kawai yaron kai ta gani on repeat ka kunna mai ka zaben mai ko ya baya kusa da kai zai gani kai ka san me yake gani to kamar a ce maybe in ya ma shiga ta browser browser ipad din shi a rufe yake ba zai iya shiga ya browser wani abu ba kawai iya karkarin abin da zai gani iya abin da na mishi downloading ko abin da na bashi ya gani kin ga irin ko yaran ma irin a ce sun yi sha shida suna daukan waya su duba abin da suka gani in dai kana shiga harka 'ya'yanka sosai kamar mu a gidanmu ina da sisters guda biyu akwai ɗaya 14 ɗaya 16 to duk abin da suke yi kullum mama na za ta karbi wayar su ba su sani ba kawai za ta duba by default kowane lokaci za a iya karban wayar ka a duba ko instagram din su mama na tana da password din shi za ta shiga ta ga me suke ciki me suke yi wa suke kulawa ko me kake ko ni kai na in ta ga dama yanzu za ta iya karban waya na ta duba kin ga dai na girma na ya aure duk da dai wannan invasion of privacy ne kawai ita haka system ta yake amma kin ga with time mu yaran mu za ba za mu ringa musu irin haka ba za mu samu su ne control za ka rinka interacting da yaranka ka matso da su jiki ka duk abin da ya same su za su gaya maka kamar ni da mama na ko me ya same ni zan gaya mata saboda tana jana a jiki ko menene za ta gaya min ba daidai bane ba irin kawaye na akwai lokacin da muna yara duka kowa na da saurayi ni banda to saboda tana gaya min abubuwa tana jana a jiki na san wani abin ba daidai bane ba in kuma da ba ta gaya min irin parent din nan cewa ce kai go and learn the hard ka tafi ka koya ko ma ta yaya ne da tuni ni na san zan fada hannu mara kyau to amma kuma da fakta tana jan mu a jiki duka mu ba wanda zai yi abin da ba daidai saboda kuma ba kai hanyar yin abu da kun saba kuna hira Za zaka sabuta baki ka faɗa in ka faɗa kuma shikenan ka san ba za ma ka iya yi ba kenan game da batun alakanta kangarewar yara da aljanu fa A na yadda akwai aljanu amma kuma ko ni tsakanin da Allah zan ce aljanu halayyar su daban ne da halayyar rashin tarbiyya for example za a ce aljanu ne in mace ta zo za ta yi aure ba ta iya aurewa maybe mazan suna guduwa ko wani abu ko namiji ya zo zai yi aure a ce ya kasa yin auren ko menene ko ya kasa zaman lafiya amma ba zan ce wani mutum da yana yin shaye-shaye aljanu ba ne shaye-shaye da kanka ka dora ma kanka ka ce za kai duk da za a iya cewa sometimes aljanu za su sa mutum yayi amma in ma aljanu ne amma mutum rukiya mana su kawai dai koma ne komai yana da magani a duniya su kuma yan arewa komai ana lakabawa a ce aljanu ne komai aljani ne ko kawaye ne ko kawata ce ta ziga ta mutane da yawa suna da ra'ayin kansu ba a iya ziga su in ka san ɗanka ne ka san ta inda zaka bullo mishi ka hana shi ka san me yake so ka san me baya so ka san ta inda zaka yi mai magana ka gaya mai abu ya shige shi to kawai ina ganin iyayen ne ba sa dubawa da Allah yara yaran da ana bugun su sosai suna cin duka yaran yanzu ba a dukan su shi yasa zaki ga yaran yanzu ma abubuwan su daban ne da yaran da yaran da daga an ce duka duka za su tsorata amma yanzu ko nur dana na ce mishi zan zane ka baya jin komai bai ma san me dukan ba saboda bai saba ba amma in na kwace abin shi zai daina da abin da yake amma na ce zan dake shi ko wani abu ba zai daina komai ba tunda kawai duka ne in an dake shi yana da abin shi still abin da yake so tunda yaro ne kwakwalwar shi ma wani abubuwa da yawa ya sani ba iya abin da ya sani at the moment yaranci kenan a ce ina da yarinya mace tun ranar da na haife ta zan sa mata ido sai na san tarbiyyar mata ba da ɗaya bane ba da na maza duk da dai ba wai ina cewa mata daban maza daban ba duk tarbiyya ɗaya zan ba ma yarana kawai dai mata a at risk sun fi shiga irin problems ɗin rayuwa a kan maza to zan rinka sa mata ido ina dubawa ina janta a jiki ina nuna mata abubuwa ba wai zan rinka ga mata abu ne dara dara an ce gashi gashi gashi ba a daidai stage ɗin rayuwata abin da zai iya zama mata problem zan iya gaya mata so zan iya cewa kamar daga shekara bakwai haka da yarinyar ka kana gaya mata ta dina zama da mutane tunda yanzu ana cutar yara ma kanana zaka tun da ka haifi yaron ka ba za ka rinka barin shi a cikin maza anyhow ba ka ringa kula da inda yarka za ta je cikin mutanen da take harka da su suwa kake bari a gida. har yanzu fa ana nan tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu sake komawa wajen halima domin jin hirarta da wani bako da za ta gabatar mana. a bangaren wanda ya taba tsintar kansa a yanayi na ta'ammali da miyagun kwayoyi kamar yadda na faɗa za mu magana da saddam sa'idu sufiyan ta yaya ka tsinci kanka cikin batun ta'ammali da miyagun kwayoyi assalamu alaikum tasowa na dai a kano i felt like um, shaye-shaye abin da ya kamata a yi kenan don dan unguwa a accept ɗinka a kira ka babban yaro da sauransu for me dai ba wai wani ne yake gashi kai wannan ba tasowa na Na a Kano ina kallon da akwai mutane da nake son na zama kamar su idan na girma so kuma abin da na gansu suke yi kenan so for me na yi filin cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin a eh, a zama babban yaro anguwa haka abin ya fara na fara shan sigari at a very young age tun ina primary school ina dan gwadawa na yi na daina na yi na daina wata shida shekara daya but i think na fara proper somewhere around um, 2006 2007 har zuwa 2015 da allah ya kawo mun solution da na dena su abubuwan da na sha codeine da wiwi da kwayoyi a shi na dai to mun gode allah alhamdulahi na'am shin akwai wasu ɗabi'u na daban da ka ɗauko a tsawon lokacin da ka shafe cikin wannan yanayi na baya baya ga buƙatar neman kwayoyi a yau da kullun da ka samu kanka a tsawon shekaru yeah sun some point abubuwa ba su zauna hannuna ba in bar da kuɗin wannan na iya siyar da waya na na iya sayar da wayan kowane waya da na gani na gida na dauka wani abu da ya kamata a cewa yana preserve an ajiye maybe zuwa wani shekara ko wani lokaci dai za a shi dai na dage mai wannan wannan is normal with um, addiction a sayar da wayoyi na sayar da abubuwa dai basically abubuwa dai ba su zauna hannuna ba na ga babu kuma ina da wani abun da idan na siyar kuɗi za su zo zan siyar da shi at a promo price sometimes ma kawai dai a samu kuɗi ya fito a yi abin da ya kamata na'am shin ka taɓa barin gidan iyayenka a wannan lokaci wannan gashi nan dai Ma'aibaran gida dole ne ai at some point abin da um, mutum ke sha zai fara karanta man cewa wai eh, ka zama namiji ya kamata a daina ma wannan kuma iyayenmu are trying to put us a hanyar tarbiyya a hanyar musulunci sallah kan lokaci dawowa gida bayan sallan isha ba fita karatun alkur'ani karatun boko kawai dai ana dai son a gamu a gida amma idan muna gida ba iya samu abin da nake samu a waje ba ascertaining abin da addiction ina ke son na dinga fuelin ɗinsa da shi at some point maybe na shiga matsala ko na ɗauki wani abu ko wani abu ya zo ya faru get. at some point I just um, bar gida ba wai na bar gida na je na house street ba akwai abokanai da were independent eh, were on their own suna da gidansu kuma muna abubuwan da muke tare so kamar na bar gida na koma gida amma ba tare da iyaye na nake ba but somehow somehow baban mu ke cewa a turanci wai the guilt is all always afraid so da nake nan ana kira na ban daga call an ji daɗi ba amma I just had to be stubborn and do abin da big boys ke yi so haka ne ba daɗi nan ba mai baka kuɗi abokanai kawai ana zaune ne a ɗan yi shaye-shaye wannan so su je su yi harkan su sun baka yau sun baka gobe a bara iya baka ba bara a ci gaba da baka ba sai ba kuɗi ba abinci kawai dai kana da gurin kwana amma all those social amenities da zaka samu bonanza daga gurin family duk kenan so it was hard gaskiya amma alhamdulillah wani abu yayi sanadiyar komawar ka gida da dina ta'ammali da miyagun kwayoyi ai gaskiya ɗaya ne abin da um, addiction ya zo ya shafi makaranta na ban gama makaranta ba na daina zuwa jami'a na gida na dai abokanai na wai progressing wannan ya gama wannan ya yi service duk da dai suna wannan abubuwan da suke amma da wai moving forward ka zo aka fara samun wulakanci daga gun abokanan da nake kira family na bar family wai na dawo gurin abokanai na na mai da su fami to Allah ne kawai ya taba zuciya na da da bude min ido da cewa wai iyaye ba wanda zai iya taba kaunan mutum kamar iyaye kuma na zo na samu wani kawai kamar Allah ne ya turo shi guri na ke koma me na ji zan iya koma a gida na nemi gafara daga gurin iyaye na ba wai na ce wai sorry kuma gobe na ka zo ina iya irin abin da nake ba kuma idan na ce sorry na koma gare su wai mutane sun yi abin da ya fi na wato me na wai na bar gida na yi wannan na siyar da wannan na yi haka na yi haka kawai na koma na shirya da su kuma da na zo ba faɗa ba wani mama na ma tana ta ji daɗi dawowa na gida dan at some point idan zan fita sai aka rige ana tambaya na za ka dawo yau akwai <laughs> na dariya na tafi wani sai kuma abin da na sha maybe idanuwa na sun yi ja duk da dai an sani ina yi a gida amma kawai na ce kai ba ran iya koma a gida ba a gani a wannan state so at some point dai kawai Allah ne ya fito da ni ya nuna min gaskiya cewa wai to wannan abin ba hanya bane ba fa dan I lost respect I lost value I lost komai da makaranta na girban a yara ƙananan a yi yau sun shiga gobe ka gan sun gama sun je service an koma master so kamar ni ne old school so I needed to be among the new school I needed to be trained shi ne na dawo gida na yau ma baba na magana cewa na son na je rehab if there's a way that they could help me to facilitate my well-being and he asked me wai in ya kai ni zan canzu na ce to zan yi na zo wani rehab a Abuja sign ups na wata uku allah ya sa kuma tun lokacin alhamdulillah shi nan shekara na hudu ba wiwi ba kodin ba wani kwaya alhamdulillah kuma gashi na koma makaranta ba da ba don corona din nan ba last year ai da na zama graduate yanzu amma alhamdulillah allah na da lokacinsa da yake aiki da shi gode alhamdulillah rabbil alamin masha allah na'am wani kira zaka yi wa matasa yan uwanka a game da ta'ammali da miyagun kwayoyi sunana sadam salam vice ina ga matasan najeriya da duniya at large shine shaye-shaye ba ta kai mutum ko ina ba ba abin da zai kara ma abin da zai kara miki sai dai ta karba babana na gaya min wani abu cewa ko me za ka ya boye dan ba kyau ko da ma ruwa ruwa da muka sani za ka sha waya sai ka buya za ka sha to ka cewa wai kowa na azumi kai ba yi ba abin da zai mu wai wani abu wani abokin a ya ma kai ayan baka sha ba wai kai ba babban yaro eh kai yadda kai ba babban yaro ba ne ba kowa ne zai zama babban yaro kuma ba ta haka ake zama babban yaro ba alle dan gyara mana najeriya gyara mana arewa dan gaskiya abin na ci zan yana cin yan arewa sosai sosai har da matan auren to madalla kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan Ban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ya sha, babanka ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin mu ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. Masu raro mu da sake sada da ku a cikin bangaren mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama Hauwa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunun gyada mai sauki amma fa mai gargaɗi. sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya. Malama Hauwa, barka. Salamu alaikum. Na zo muku da kunin gyaɗa mai daɗi kuma mai sauƙi. Yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida za ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa. In kika nemi gyaɗa ba wai za a soya ba ne yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu. Za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. saboda ana buƙatar ta fara ɗin nan ne sol ake buƙata idan kika gama bara gyaɗanki za ki markaɗa gyaɗanki. in kika marga da gyaɗan sai ki tace idan kika tace gyaɗan wannan ruwan da kika tace gyaɗan shi za ki amfani da shi ki dora sanwa. wato kina nufin yawon da ba a jiƙa ba ba a mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta. ba a jiƙa ba ba a yi komai ba haka ɗan yadda za a ɓare da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. ba za a ba ta tsoro because ana buƙatar test ɗin mm. ba a sanya ya yi irin test ɗin wanda aka soya. shi wannan test ɗin shi daban a baki. da hali wacce ta nika a cikin gidanta kenan ba ta kai ba? Eh, ta nika a cikin gidanta mm. da blender mm. yawwa in aka bare ta da daɗe da daɗe aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din tukan gidan za a zubar ne ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa su dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika idan aka jika shinkafar ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ma awa uku haka ta jiko ki blandin din shinkafar ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ruwa ya tafi amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan yawwa a kashe wuta at least ya dan yi minti biyu da kashewa hmm. saboda gudun kai ya gudaddaje ya dan yi minti biyu da kashewa duk wannan kumfan na gyada ya koma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafanki kina zubawa kina juyawa da muciya kina zuwa kina juyawa har kafin ya miki yadda kike so yauwa yana miki yadda kike so kudin sai ki sauke idan ya kika sauke dama shugan ki na gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ba yana da daɗi haka amma idan kina so ki kara mishi daɗi za ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kalo ɗin shi ki ga fari ne ta kalan shi daɗi kan daɗi ke eh to shi wannan eh, samfin ne kunun gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganshi dan guruguru a'a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. So kina a irin wannan samfurin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh. haka ne to kuma da me za a iya ci shi za a iya ci ko da alale za a iya ci ko da pepper soup kin gane kunu kayan debo yawa yawa za a iya ci da pepper soup din dankali mm. kin gane dan pepper soup din nan na dankali da hanta da su kayan lambu. ina ganin sati mai zuwa malama hawa ki mana shi wannan farfesun kayan ciki da kayan lambu da dankali kika ce ko? Da dankali eh. To insha Allah. ga masu sauraro sai mako mai zuwa ku biyo mu domin jin yadda za a yi shi wannan farfesu na dankali. To masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.